حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أعرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a cikin wannan yammaci na ranar litinin wanda ya yi daidai da 22 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka a madina shekara 1439 wanda ya yi daidai da yau tara ga watan hudu miladi annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan ba mu manta ba muna cikin wannan littafi na riyadu salihin kuma muna babi na uku kuma hadisi na 36 kuma da ikon Allah yau shine darasi na 31 zamu tashi da karfin Allah Allah ya datar da mu amma kafin nan kamar yadda 'yan uwa musulmi muka sani dangane da jarrabawa da Allah subhanahu ta'ala ya mana dangane da rasuwa ɗaya daga cikin jigo na wannan tafiya tamu alhaji lawan cindo allah matsakin saki ya karfi rayuwarsa kuma yadda yan uwa ka sani mana ƙara isa da ta'aziyya mu ga yan uwa musulmi allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai allah matsakin saki yake haske kabarin shi dukkan ayyuka na alheri da wannan bawa na allah yi allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zamo ya samu wannan wato lada na shi kuma allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ne dalilin tsira a gobe tashin alkiyama to kamar yadda dai muka sani za mu tashi kan hadisi na 36 ko bismillah mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه wannan hadisi kamar yadda ma ce wa an abi abdurrahman abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu daga abu abdurrahman shine abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace ka anni anzuru ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya yana ba da labarin wani annabi daga cikin annabawan Allah darabahu qaumuhu wanda mutanen shi suka dake shi fa admauhu suka ji mai ciwo suka mai jini wa huwa yamsahu dam kuma alhalin shi yana share wannan jinin an wajihihi daga fuskar shi ya kulu kuma yana cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta mu mutane na basu sani bane wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suke tafaki fitar da wannan hadisi kun ga bukhari da muslim sun ittifaqin fitar da wannan hadisin an samu ruwayar hadisin a cikin sahih bukhari da sahih muslim ruwayar hadisin ga tanan cikin sahih bukhari hadisi na 4478 amma shin shi imam bukhari ya samu ruwayar hadisin daga abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud ne direct ba daga wajen shi ya samu ba ina fatan mun bayyana ruwayar asalin hadisin shi imam bukhari kamar da muka sani magabaci ne cikin magabata wanda ya zauna daga cikin wato waɗansu daga cikin manya-manyan magabata cikin waɗanda suka ga tabi'ai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'i shine wanda ya ga sahabi ko to Abu Hurairah shi Abu Imam al-Bukhari wanda bawan Allah ne na kwarai wanda Allah subhanahu wataala ya sanya mai tsantseni wajen tace hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Imam al-Bukhari ya samu ruwayar hadithin ne a wajen ɗaya daga cikin magabaci da ake kinshi Umar bin Hafs umar bin habs kuma ya ce ya sami labarin hadisin a gurin mahaifinsa ina fata mun fahimta shi kuma mahaifin nashi ya ce ya sami labarin hadisin a wajen al'amash al'amash kuma ya ce ya sami labarin hadisin a wajen shaqiq to ɗin din ne ya samu labarin hadisin baki daga baki daga wajen Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud shi kuma ya samu labarin hadisin daga wajen fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan Imam al-Bukhari shi da yake ruwaito hadisai ashe kenan an samu silsila na hadisin daga wajen wani daga wajen wani daga wajen wani kafin labarin hadisin aka same shi daga bakin shi sahabin da shi kuma ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina fatan mana fahimta to shi ma imamu muslim ya fitar da wani hadithi hadithi na 1792 to shi imamu muslim shi ne ya ji abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud yana faɗan wannan zance ko kuma shi ma imamu muslim ya samu labarin hadithin a wajen wani magabaci ne wanda ake kyautata mai zato a wajen ilimin hadithi. wannan tabbas abin da ya faru kenan shi imamu muslim ya samu ruwayar hadithin a gurin abdullahi bin muhammad abdullahi bin muhammad kuma ya samu labarin hadithin a wajen waki' ina fata mun fahimta waki' kuma shine ya samu labarin hadithin a wajen Abdurrahman wato Abu Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud kuma kamar yadda muka sani ya samu labarin hadithin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta ashe kenan wannan yake tabbatar mana da cewa wannan labarin hadithin da muka same shi daga wajen Abu Abdurrahman baban Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud ashe Abdullahi bin Mas'ud sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan sahabi mai daraja kamar yadda muka ji eh, wato malam ya ruwaito mana wannan hadisi yake cewa shi Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud hadisi garabi ya garau ya tabbata cikin sahih Muslim hadisi na 2459 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune sai aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wata aya cikin suratul Maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta aya yana cewa idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin manzo Allah yana gama karantawa sai kalli Abdullahi bin Mas'ud a gefansa sai ya ce qila li anta minhum an faɗa mun mala'ika jibril ya ce Allah ya aiko shi faɗa mun kai kana daga cikin su kaga daraja kenan Abdullahi bin Mas'ud ba nan daraja shi kaɗai ta kare ba hadisi ya tabbata shi ma cikin sahih Muslim hadithi na 2464 manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabbai sun taru gaba ɗayansu sai ke cewa khudul qur'an min arba'ati ku ƙarfi alqur'ani daga wajen mutum hudu sai manzan Allah ya fara ambata ce min ummi abdin shi abdullahi bin mas'ud ku ƙarfi alqur'ani daga wajen ɗan wato bawa da ake kiransa abdullahi bin mas'ud Abdullah bin Mas'ud shine dai sahabin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisi da ban cikin sahih Bukhari da sahih Muslim wata rana manzon Allah yana zaune sai ya ce Abdullah bin Mas'ud zo ka karanta mana Qur'ani yana karanta suratul nisa'i har sai da yazo wajen fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida nan take sai manzon Allah ya hasbuka hasbuka ya ishe ka haka ya ishe ka haka yace ina duba fuskar manzon Allah fa idza aynahu tazrifan sai ga idanunsa yana fararar da hawaye saboda iya rangada alkur'ani da abdullahi bin Mas'u ya iya yi mahaddacin alkur'ani wanda yana rangada alkur'ani mai girma wanda malamai suka ce yana da sauti sautin da ko tsuntsu ne ya zo zai wuce ya tsaya ga sararin alkur'ani ne abdullahi bin Mas'u. wanda amma shi abdullahi bin Mas'u bai daga cikin waɗanda suka fito hadisan manzan Allah da yawa domin hadisan shi kwata-kwata guda 800 ne da 48 sannan hadisan da suke cikin sahih bukari da sahih muslim ma'ana al-muttafaq alaihima akwai hadisai guda 64 imam al-bukhari in ka duba cikin sahih bukhari tun daga farkon har zuwa karshe kwata kwata hadisan abdullahi bin mas'ud din nan guda 21 ne idan ka duba cikin sahih muslim kuma guda hadisai guda 35 ina fata mun bayyana to shine abdullahi bin mas'ud wanda hadisi ya tabbata cikin mustadrak na Imam al-Hakim wanda Albani ya inganta hadisin a cikin Sahih Jami' Saghir wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Abdullahi ibn Mas'ud dan aljanna ne wata rana manzon Allah yana zaune tare da sahabbai a kusa da bakin wata bishiya Abdullahi ibn Mas'ud sai ya dare kan bishiya ya hawo yana hawa kan bishiya nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin magana su sahabbai sai su kalli Abdullahi ibn Mas'ud sai su fashe da dariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bani labari akan me kuke dariya domin manzan Allah ba za mai alaye ba dole a faɗa mai a ce ga abin da ake don ba ku faɗa ba Allah zai turo malaika jibril ya fada mai ma nan take kawai sai budan bakin ɗaya daga cikin safai sai ke cewa ai muna yin dariya ne min dikkati ne. saboda takan ƙaurin shi domin shi abu laifin Mas'ud mutum ya fi gigi dan shafai shafai wanda da ka ganshi zaka ɗauka iska za ta iya ɗauke shi nan take sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yi rantsuwa sai ce wallahi nafsi bi ne. na rantsi da wanda rayuwata take hannunsa shine Allah lahuma asqalu min jabal uhud fil janna sun fi dutsen uhud nauyi waɗannan kaurin a gidan aljanna ya tabbata dan aljanna ko ba dan aljanna ba dan aljanna Abdullah bin Mas'ud kenan radiyallahu anhu Allah ya kara masa ya kare yake cewa ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan yana bada labarin wani annabi min al-anbiya cikin annabawa kaga yace ka anni kamar ni kaga wani ya ya dauka ai shakku ake nan ko to ba shakku bane malami suka ce wannan isharatun listikmal istihdarihi lahu wannan nuni ne akan tabbas ya kiyaye abin da ya faru kuma yana nan aka yi abu domin mutumin da ya kiyaye zance ko kai ne zaka ba da labari suka ce kai kamar ina ganin wani yana yin kaza to ya nuna cewa lalle ka kiyaye abin daya bayan daya ka kiyaye from A to Z komai ka kiyaye kenan to kaga shi yana nuna cewa ka anni anzur kamar ina kallo ya nuna cewa kenan ya san abin fa bai zai kenan wannan malamai suka ce duk mutum da zai bada zance in yayi amfani da irin wannan uslubin to yayi amfani da uslubi irin na magabata wanda hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana amfani da irin wannan uslubin ai domin ba kuma ta ba hadisin da ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 2010 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari akan idan kiyama ta kusa dab da tashin kiyama sai manzo Allah ce ka anni anzuru ila rajulin aswad afja yanquduha hajaran hajara manzo Allah sai yake cewa kamar gashi ina kallon wani mutum baki irin al-afja kafar shi gwaniya ce yana da kafa kamar kelet zai zo ya dinga cire ɗakin ka'aba dutse da dutse babu wanda zai mai magana wannan dabba tashin alkiyama kenan kuma idan ya cire ka'abar ya cire ta dutse da dutse babu wanda zai ƙara yin dawafi a ɗakin Allah kuma kenan magana ta gari kaga shi ma manzo Allah ce ka anni anzur ko kamar ina kallo kaga manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labari akan haka haka ne idan ka duba hadisin da ya tabbata cikin wato cikin wato Fathul Bari na Imam Bukhari mujalladi na uku shafi na ɗari da saba'in da uku nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi da ake kirshi Amr bin al-Jamuh Amr bin al-Jamuh gurgu ya zo ya samu manzo Allah ce ya rasulullah yanzu a ra'aita ka bani labari me kake gani in qataltu fi sabilillah idan nayi yaƙi domin addinin Allah hatta uqtal har aka kashe ni a amshi bi yi sa'i sahihatan fil janna shin zan tafi gidan aljanna da ƙafa nan kawo gurguwa in dinka tafiya a cikin aljanna kuma da gurguwa ƙafa. sai manzo Allah ce a'a ba zai ba nan tafi sai jefar da abin da yake ci hannunsa sai shiga cikin duniya filin yakin Uhud aka kashe shi ana kashe shi sai manzon Allah ya zo tsaya akan gawo shi sai ce ka anni anzuru ilayka tamshi bi rijlika hadi sahihatin bil janna gashi kamar ina ganin ka kana tafiya da kafar taka ta koma kamar kamar baka taba yin ciwo ba ta kuma garo a gidan aljanna kaga manzo Allah ma ya amfani da wannan uslubin ko ka anni wannan iya nuna malamin suka ce at-tamamu wa dhabbi iya nuna cikan yadda mutum ya kiyaye zancen da haka ya amfani da wannan uslubi da cewa ka anni anzu ila rasulillah kamar ina ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan yana bada labarin wani annabi min al-anbiya cikin annabawa darabahu qaumuhu wanda mutanen shi suka dake shi to wani annabi ne wannan malamai sun bi diddigi sun gano annabi nuhu alaihi salam ina fata mun bayyana annabi nuhu alaihi salam shine wanda manzo Allah ke bada labarin shi mutanen shi suka dinga dukan shi suka dinga dukan shi fa ajmahu sai da suka yi mai jina jina wa huwa yamsahu dam alhali shi yana share jinin fa a fuskar shi bar ku je da ake hakuri yana share jinin an wajihi daga fuskar sa ya kulu yana cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allahumma ya Allah ighfir li qaumi ka gafarta ma mutane na fa innahum la ya'lamun su sani bane wannan ne karshen hakuri mutum a mai abu amma shi ƙoƙari yake nema mutum gafara da wannan dalili malamai suka ce wannan zance na annabi nuhu alaihi salam ya ƙunshi nau'i na hakuri guda uku na farko hakurin da ya kunsa a ciki shine i'tazara an qaumihi ya ba da uzuri zuwa ga mutanen shi saboda adin ilmihim rashin ilimin domin idan mutum bai san abu ba kakan iya mai uzuri ka kyale shi har sai Allah ya sanar da shi tukunna dalili na biyu malamai suka ce haƙurin da annabi nuhu alaihi salam ya nuna nan yana share jinin a fuskar shi kada jinin ya zuba a ƙasa domin idan jinin shi ya zuba a ƙasa to bala'i zai shafi waɗannan mutane. magana na uku wasu malamai suka ce a'a nuna haƙurin da ya yi a nan gurin har yake musu addu'a ya nuna haƙuri ne na cewa yana ƙoƙari ya share jinin a fuskar shi ba don komai ba kuma ya nema musu gafara a wajen Allah akan laifin da suka yi na dukan shi kawai ba wai Allah ya gafarta musu duka zunuban da suke a rayuwarsu ba a laifin da suke na dukan shi Allah matsakin saki ya yafi musu ya gafarta musu wanda yake nuna haƙuri irin na ɗan adam domin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ai duka sun sun samu cuta iri daban-daban babu wanda ba a cutar da shi ba hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana zancen shi yake cewa laqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna ubangiji ta'ala yace walqad kuzzibat rusulun min qablik hakika an karyata manzanni kafin kai fasabaru sai suke hakuri kaga ana labarta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabawan da aka aka karyata su sun yi kaza an karyata su sun yi kaza an karyata su amma haƙurin da suka yi shin ya janyo musu alheri ko bai janyo ba kaga yajin janyo musu alheri ina fata mana fahimta shi sa Allah subhanahu ta'ala yake labarta mana dangane da abin da ya shafi annabawa Ga shi shi wannan annabi da cikin annabawan Allah yana cewa Allahumma ghfir li qaumi ya Allah ka gafarta mu mutane na domin ka gane cewa gafarar babu wanda yake ta ba Allah ba shi sa Allah subhanahu ta'ala cikin alqur'ani ne girma zaka ji ko ina ne cewa wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Za ka ji Allah subhanahu ta'ala na cewa fa na lahu dhalik wa ina inna da na da zulfa wa husna ma'a lokacin da annabi Dawud alaihi ya yi laifi ya yi sujjada malamai suka ce da yayi sujjada nan bai daga kanshi ba sai da ya shekara 300 bai daga kanshi ba sai da Allah ce fa na lahu dhalik mun gafar ta mai ka gane waye ke gafara Allah shi ne mai gafara shi sa mu kuma ta ba hadisi ya tabbata cikin Sayyid bukhari hadisi na 1145 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah da kansa yana sakkowa sama ta daya idan tsake dare idan dare kai ɗayan bisa uku idan Allah ya sakko daga cikin abin da Allah yake shela yana cewa man yad'uni fa astaghfir la man yastaghfiruni fa aghfir la wane ne zai nemi gafara ta in gafarta bai ya nuna wa yake yin gafara kenan wani ya nuna cewa Allah subhanahu wataala shine kadai mai yin gafara kada wani ya tunanin akwai wani mai yin gafara in ba Allah ba wannan yake nuna maka cewa bayan Allah na kwarai idan aka musu abu to neman gafara suke akan Allah subhanahu wataala ya gafarta nema ake Allah subhanahu wataala shine mai yin abun domin ko addu'a ce zaka yi ka nemi Allah subhanahu wataala ya maka abun ba wani dan adam ba ina fatan mun fahimta shi yasa shi ma wannan annabi yake cewa Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya tabbata cikin sahih muslim hadisin ya dubu daya da biyar. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake zance da Aisha radiyallahu anha sai yake ce mata kai ni fa na sha wahala sai Aisha ta take cewa yanzu ya Rasulullah kana ganin akwai wahala da ka taba sha a rayuwarka kamar a yakin gudu sai ce ina ai lokacin da muka je yawmul aqaba lokacin da aka je tattaunawa din nan da su yari sun cutar da ni sun zalunce kai ban taba ganin wahala a rayuwata irin wannan ba manzo Allah sai yake cewa har sai da na suma ban farka ba har sai da na je wani guri da ake kiran shi Qarnu Sa'ali lokacin da manzo Allah ya je karnin sa'ali yana zuwa daidai gurin ya zauna kenan yana jinjina irin ƙarya tashi da aka yi nan take sai ga malaika jibril alaihi salam ya zo jan manzon Allah yana zuwa sai yake cewa Allah ya ji zancen da mutanen da suke faɗa maka ya ji irin zaluntaka da suke yi don haka Allah subhanahu wataala ya umarce ni cewa ka daga kanka sama manzo Allah na daga kansa sai ga wani mala'ika sai mala'ikar jibril yake cewa wannan mala'ikin bai taba zuwa duniya ba tunda Allah ya ce shi wannan malakul jibal mala'ika ne da duwatsu mala'ikan sai ce assalamu alaika ya rasulallah shi ma ya fara sallama sa da ya gaisuwa shi ga manzon Allah sai ka cewa Allah ya ce ka bani umarni duk abin da kake so kawai ni ta amura ni bi ma ita. ka bani umarni da abin da kake so an uqbita alaihim al-akhshabain in danne in matse waɗannan tafka-tafkan duwatsu da suke cin garin saudiya gaba ɗaya a haɗe waɗannan mutanen a mukurkushe su a mukurkushe su a tafarfashe su gaba ɗaya buɗan bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bal arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a fata na shine Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar daga cikin su wanda zai bauta ta ma Allah shi kadai bai hada shi da kowa wurin bauta kaga bayin Allah na kware kenan an cutar da kai amma kai ne zaka ce a gama da su a tafarfashe su amma ka ji saboda tsoron Allah da kyakkyawan zuciya sai shi ba tunaninsa bane a halakar da su ina ba ta mun bayyana ka duba Ahmad bin Hanbal lokacin da aka dinga azabtar da shi akan mihnatul qur'an musiba da ya shiga akan dangane da alqur'ani wai halittace ne ko halittace bane haka mai bulala 80 kame da ibn kafir a cikin albidaya wa nihaya mujalladi na takwas, shafi na 349 yake bada labari da ake dukan shi ahmad bin hanbal ana cikin dukan shi ana cikin duka sa har wanda shi ya kunce duka yayi duka ya dinga suma da ya gama suma dukan da yayi duka har jikin shi fatar jikin shi ma sai da ta dinga barewa akwai ɗaya daga cikin magabata ana kishi aljarayi aljarayil sai da yazo kusa da shi saboda ciwon da aka ji mai a jikinsa har ya yi har ya gama yin tsiwa ma ya bushe yazo ya samu Ahmad bin Hanbal ya dinga bare wannan naman da ya lalace a cikin jikin shi yana yankewa yana zubarwa amma duk da zubar wanda yake yi ana zubar da ciwon shi da naman da yake cikin jikinsa sai shi ɗaya daga cikin magabata sai yake ce mishi aljarayi yanzu haka zaka kyale wannan bawan Allah ba za ka kai ku kai shi wajen Allah ba ba za ka yi addu'a ya lalace ba har ana yanke nama na jikin jikinka ana zubarwa budan bakin shi ahmad bin hanbal sai sun fiyar da kanshi yana sun fiyar da kansa kawai sai ce wal ya wal yasfahu sai ya biya in su rangwame bayan ya gama faɗin haka kuma sai ya juya sai ce ma za yanfa'uka menene zai amfane ka an yi azaba akhuka muslim bi sababik a azabtar da ɗan uwanka musulmi saboda kai ya ce ni zai sa a maka haka ya ce kai ai Allah maɗaukin sarki yana cewa Allah maɗaukin sarki yana cewa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ka duba fa an mai dukan da har man jikin shi ana yankewa ana zubarwa saboda ya lalace amma shi bukatar shi wai ya za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya iya kyale shi a haka shi ko iya ma ya fi kawai ba ma wannan ba akwai ɗaya daga cikin magabata da wani soja daga cikin sojojin musulunci ya zo ya samu ɗaya daga cikin magabata mutumin Allah yana zuwa ko ya dinga dukan shi iya dukan shi yana tafka mai mari yana cikin dukansa kawai sai ya tafi bai ce mai komai ba sai da ya tafi can daga baya sai dawo sai aka ce mai kai ka san waye wannan a'badul abidin mafi bautan bayan Allah bayan kasa kenan mutumin Allah ne ka ji tsoron kai da ya maka addu'a ka lalace sai ya zo ya fada gaban sa yana kuka sai ce haba tafi ka ai tun lokacin da ka fara mari na da ka dake ni na riga na yafi maka domin me me zai sanya in iya in iya cewa zan rama ko zan maka mummunan addu'a gashi ka kasance sababan lidukhuliyal janna ka kasance dalilin shiga ta gidan aljanna ai abin da kamar nayi hakuri na samu aljannar Allah da ikon Allah tsakani da Allah in waɗannan abin da ake faɗa man anya zamu iya kuwa ai wani ne sai ya ce bari yi duka ɗaya tukun yaso sai in koma in ce astaghfirullah amma bayan Allah na kwarai ka duba fa an mai kaza ma shi tunanin shi yadi to ka duba Abdullahi bin Mas'ud wanda ya rubuta wannan hadisi shi da kansa abdullahi bin mas'ud wata rana ya zo zai shiga cikin kasuwa yana cikin tafiya a cikin kasuwa kawai sai ga sai ga wani mai shago sai tsaya bakin shago ya yaka zai ciro kudin shi kenan kawai sai duba ashe aljihun ma an yanke dan sani ya yanke a ya yi haka ya duba budan bakin waɗanda suke kusa da wurin da tabi'ai da waɗansu sahabbai sun san shi mutumin Allah ne budan bakin su suka yi shiru suka kalle shi suka fara Allah tsine mu wannan barawa Allah ya la'ance shi Allah ya lalata shi kawai sai ya daga hannun sama yana daga hannun shi barkuta irin abin da ya faɗa sai ya ce Allahumma in kana wa ala zalika haja fa barik lahu fiha ya Allah idan ya dauki wannan kudin don wata bukata ce Allah ka mai albarka a cikin kudin wa in kana hamlatahu jara'atan ala dhanbi in ya kasance ya dauki wannan dan saboda ya kirkira maka shi wani laifi ne a wajen Allah faj'alhu akhir dhunubi ka sanya shi ne karshen zunubin da zai aka tara shi ya Allah anya za mu iya kuwa wanda zai iya tsakanin shi da Allah ya daga mu wanda ya san zai iya wannan tashabbahu in lam takunu mithlahu ka ga nuna cewa kenan bayan Allah na kwarai ana labarta maka irin waɗannan zantuttuka ne dan ka samu tsoron Allah cikin zuciyarka ina fata muna bayyana ka samu tsoron Allah zuciyarka dan ka fahimci cewa addinin Allah ana iya yin shi ne ka yi shi yadda magabata suka yi ina ba ta mun fahimta kaga annabin nan da yazo ce Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun da abin ya dame shi wajen waya kai kukansa wajen Allah kai ma yanzu idan dan wata dame ka wajen wa ka kai shi sa lokacin da Abdullahi bin Mas'ud shi marwayi wannan hadisin wata rana sun zo suna tafiya sun hau kan dutse suna tafiya suna Allahu akbar ya Allah nan take sai manzon Allah ce ya ayyuhan nasu arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiba hadisi ne ingantacce wanda yana cikin yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sahih bukhari mujalladi na uku shafi na 1093 da shafi na 1091 hadisi na 2830 sanan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim mujalladi na hudu shafi na 2000 da saba'in da shida hadithi na dubu biyu da ɗari hudu da saba'in sannan hadithi ya tabbata cikin musnadin imam ahmad ya tabbata cikin sunan abi dawud mujalladi na biyu shafi na tamanin da bakwai hadithi na dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da ɗaya sannan hadithi ya tabbata cikin musnadin imam ahmad mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da tasa'in da hudu hadithi na dubu goma sha tara da ɗari biyar da talatin da shida sannan hadithin ya tabbata a cikin a cikin wato as-sunan na ibn na ibn al-hakim hadithi na wato dubu bakwai da da da ɗari tara casa'in bakwai sannan hadithi ya tabbata a cikin abu ya ala mujalladi na goma shafi shafi na ɗari biyu da da talatin ɗaya hadithi na dubu bakwai da da da ɗari biyu hamsin biyu sannan hadithin ibn asim ya sake fatar da hadithin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da da saba'in hudu hadithi na ɗari shida da goma takwas. wanda yake nuna maka cewa duk wanda zaka kira ka nemi bukatar shi wajen Allah ake ne kaga anan wannan bawan Allah ya ce Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta ma mutane ba mutane na ba su sani bane ashe kenan yanzu idan abu ya dame ka wajen ma zaka kai kukanka wajen Allah zaka kai kada ka dinga tunanin wani zai iya maka komai ka duba fa karshen hakuri kenan a cutar da kai amma kana tuna Allah tuna Allah da zaka yi sai Allah madaukin sarki ya maka ta goma shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa yake cewa fi sabri mithlu ismihi mudhun madaqatuhu lakin awakibuhu ahla min al-asali yake cewa shi hakuri ana yin sa ne lokacin da ɗaci ya dame ka abu ya dame ka amma ka sani karshen shi ya fi zuma zaki ahla min al-asali ashe kenan idan mutum bala'i ya dame ka tashin hankali ya dame ka kaga wani abun da kake kana ganin ba za ka iya hakuri ba ka tuna Allah in ka tuna Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai maka duk abin da baka yi tunani shi ta ɗaya daga cikin magabata yake cewa ana kiran shi wato ana kiran shi sabiq al-burburi al-kashifi yake cewa wasbir wasbir ala al-aqdari wahtalimi fama safa limri'in shafa libiri fama shafa limri'in limri'in li shafahi illa sayutbu yawman safuhu kadahu yake cewa babu hakurin da dan adam zai yi ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya kyale shi haka illa sayutba'u yawman safuhu kadaru face wata rana wannan abin da yake yi din nan wanda yake ake ganin ba mai kyau bane sai ya kasance ya kasance abu ne kyakkyawa a gare shi ina fatan mana fahimta ashe kenan bayan Allah na kwarai ka kamammanci kanka da mutanen kirki yadda Allah subhanahu wataala kai ma zai kasance da kai ka kasance cikin mutanen Allah domin ka gane cewa Allah subhanahu wataala ya gafarta ma mutane to kai ma din Allah subhanahu wataala sai ya gafarta maka laifinka ka duba ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi wato ana kiran shi wato ibn shu'ba al-faqih ibn shu'ba al-faqih bawon Allah ne na kwarai wata rana al-ashbahi yake bada labari yake cewa ya shigo cikin kasuwa yana cikin tafiya ko wani mutum sai zabga rai yana zabga mai mari sai ƙara jiyo fuska ce ce ƙara yana ƙara marin shi kawai shi kenan sai ɗaya ke cewa kana kallo yana marin ka kai jaki ne nan ta kawai sai ya ɗaga hannu ya ɗaga hannun shi sama sai ce Allahumma ya Allah ina roƙonka in kana sadiqan in ya kasance yana da gaskiya ya mare ni faghfir li Allah ka gafarta mu wa in kana kadhiban amma in ƙarya yake ya dake ni saboda ba abin da na mai ne faghfir lahu ya Allah ka gafarta mai ta jama'a da muna daukar hakuri irin na waɗannan wallahi da duniya ta zo na lafiya amma ba hakurin daga an taba ka mutum ya fara kumbure kumbure ka gashi inda ka san kamun an an sa mai biredi yeast ya fara kumbura jijiyoyinsa sun tattashi ba zan yi haƙuri ba Shi ne police station a zo a kira a kira ladan yayi magana da ya ce ina an ladan ka tafi in ba a saba sai dan naushi ladan ɗan mai kuma gefe liman ya zo ba ruwa na da liman wannan ya zo babu rushin sai ya ga nogo nogo bala'i ya yi bala'i kafin ya haƙura a shekarun bayan Allah na kwarai idan masifa ta dame su koma suke ga Allah Allah subhanahu wataala gafarta ma shi yasa anan yake cewa Allahumma bi kulli qawmi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta mu mutane na basu sani bane da sun sani za su mai abinda suka mai da ba su mai ba da sun san matsayin shi sun san annabi ne annabin Allah to da sun yi hakuri sun kyale wannan abin da suke mai da cutarwar da suke mai akan musulunci to da da sun yi hakuri amma ba su yi hakuri ba saboda me saboda abin da suka dauko sun dauko makansa da babu gammu domin duk mutumin da yake cutar da annabin Allah to babu mutumin da yake cikin musiba babu mutumin da yake cikin tashin hankali fiye da wannan mutumin ina fata mun fahimta da wannan dalili Allah subhanahu wataala an ka koma cikin suratu suratu Yusuf yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ashe a cikin labari da ake baku na annabawan Allah da mutanen jirgi akwai ibratun li ulil albab akwai abin lura ga mutanen da suke da suke da positive thinking suke da tunani wanda yake na gari suke da tunani wanda yake na dama suke da tunani wanda yake mai hangen nesa wanda zai kai su zuwa ga gaci idan mutum ya ga abin da zai iya cutar da shi to ya dinga tuna tarihin magabata tarihin magabata zai iya sanya ka samu nutsuwa ka iya dawowa zuwa ga addinin Allah ina fata mun bayyana lokacin da aka je yakin wani yaki daga cikin yakuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ji ciwo akan akan yakansa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ji shi na cewa hal anta illa isba'un damiyat wa fi sabilillahi ma laqiyat shin kai ba kone ba yatsa bace ai a ta hanyar Allah ne aka ji maka wannan ciwo manzo Allah yake faɗin haka wa hal anta illa isba'un damiyat shin kai ba yatsa bane wanda aka ji maka ciwo wa fi sabilillahi ma laqiyat ta hanyar Allah ne aka ji maka ciwo ta hanyar Allah ka samu wannan dan haka nayi hakuri ji manzo Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu haƙuri sai hadisin na gaba yace ne mara وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كثر الله بها من خطاياه متفق عليه wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wa abu huraira da abu huraira radiyallahu anhu ma Allah kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabun nan tsira da mutum Allah subbata a gare shi kale ce ma yusibul muslima min nasabin babu wani gajiya da zai samu musulmi shine ma yusibul muslima ba zai shafi musulmi ba min nasabin ma mana nasab gajiya at-ta'ab ajnabi gajiya wala wasabin ko rashin lafiya wala hammin ko wata damuwa wala hazanin ko bakin ciki wala azan ko cuta wala ghammin ko bakin ciki hatta shaukata yushaquha har kaya da zai iya takata illa kaffara Allah biha min khataaya fati Allah madaukin saki ya kankare min kurakuransa da wannan ashe musulmi na cikin yana cikin kwanciyar hankali musulmi dan gata ne a wajen Allah wannan hadisin mutafakun alayhi bukhari da muslim suke tafaki fata da wannan hadisin to bukhari da muslim su baito hadisin gashi kuma bukhari anan imam an-nawawi ya ce wa an abi sa'id wa abu hurayra daga baban sa'id wane ne abu sa'id din nan shine malik ko sa'ad bin malik bin sinan sa'ad bin malik bin sinan wannan sahabi mai daraja wa abu hurayra da abu hurayra to amma shin Imam al-Bukhari da rawaito wannan hadithin shi Imam al-Bukhari a wajen Abu Sa'id al-Khudri da shi da Abu Hurairah ya ji hadithin malamin suka ce ba a wajen shi ya ji ba domin shi Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah ai sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta shi Imam al-Bukhari ya samu labarin hadithin ne a wajen Abdullahi Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Amr kuma ya samu labarin hadithin a wajen Abdul Malik abdulmalik kuma ya samu labarin hadithin a gurin muhammad bin zuhair muhammad bin zuhair kuma ya samu labarin hadithin ne a gurin muhammad bin abdullahi bin muhalhala muhammad bin abdullahi bin muhalhala kuma shi ne ya ji labarin hadithin a gurin abu sa'idin hudiri da abu huraira ina fata mun bayyana shi kuma imamu muslim shi a wajen waye samu ruwayar hadithin domin shi ma ya ba hadithin ne ko to a wajen waye samu labarin hadithin malami suka ce ya samu labarin hadithin ne a wajen abubakar ɗaya daga cin magabata shi kuma abubakar ya samu labarin hadithin ne a gurin wato abu kurai abu kurai kuma ya samu labarin hadithin ne a gurin abu usama abu usama kuma ya samu labarin hadithin ne a gurin muhammad bin amr bin muhalhala yadda ruwayar hadithin da imam bukhari da muslim sun haɗu a daidai nan gurin kenan ina ba ta mun fahimta. a nan suka haɗu wajen wannan ya ji wani imamul bukhari ya samu a wajen wani da wani sai kuma suka haɗu labarin hadithin sai suka same shi a wajen mutum ɗaya mutum ɗayan nan shi kuma ya ji labarin hadithin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna bayyana Abu Sa'id wa Abu Huraira Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr bin Dawsi wanda bai kamata a ce duk wani ɗalibin ilimi a ce ya manta da waye Abu Huraira saboda kasancewar babu sahabin da ya rito hadisan manzo Allah fiye da shi wanda daga cikin manaki daga cikin matsayin wannan sahabi mai daraja Abu Huraira kuma kuma ta bauta rana hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyukum yabsutu thawbahu wane ne wanda zai shimfida kayansa fa yasma'u minni ya saurari Hadithaina. fa yajma'uhu min sadri sai tattara shi ya sanya shi zuwa wajen kirjinsa fama na siya min hushai an ba zai taɓa manta da wani abin da ya ji daga gare ni ba in dai ya shimfiɗa kayansa abu hurairu ya shimfiɗa rigarsa har zan Allah ya gama karantar da hadisai yana gama wasu ya ɗauki rigar shi ya sa ta daidai sa, sai ya sanya rigar shi yana sanyawa sai yake cewa tun daga ranar duk abin da na ji daga bakin manzo Allah ba na mantawa ai ba ku manta ba ya zo zuwa hadisai fiye da kuwa cikin sabai ko hadisai guda na unkuntuna dubu biyar da ɗari uku da ta tashi ka fita ya nuna cewa baka kiyarwa ke dubu biyar da ɗari uku da saba'in da da saba'in da wuri Allah ta halayi ta gani dubu biyar da ɗari uku da saba'in da wuri to shi ke na kayan ƙoƙari a nan sai mu tafi bukhari da muslim gudanar suka fitar faɗa ɗari uku ɗari uku da ashirin da ku yi kimanin da mana ɗari hudu ashirin da shida to shi kenan wanda yake cikin bukari kadai guda nawa muka faɗa guda casa'in da casa'in da casa'in da arba filin canji canji bane guda casa'in da biyu ne to wanda yake cikin sayi musulmi guda casa'in da na duniya ce casa'in da casa'in da takwas casa'in da wannan shine al-imam الفقيه الحافظ الدوسي اليمني الشعبي wannan shine Abu Huraira wanda malamin suka ce sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari hadisi na 314 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalle shi ya kalle shi sai yake cewa anta min min ayn daga ina kake sai ce min ad-daws sai manzo Allah ce ma kuntu ara rajulan khayran minka min ad-daws ban taba ganin ba zan ga mutumin da yake yi alheri daga cikin wannan kabila da nausu ba abu hurairah kenan wannan ta ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 2778 wanda manzon Allah addu'a yayi Allah ya shirye da wannan sahabi yace Allahumma hdi dausan wa bihim ya Allah ka shirye da kabilar daus ka zo da su nan take sai ga Allah ya kawo Abu Hurairah ya musulunta wanda Abu Hurairah sunan shi kenan ake min take da shi Abu Hurairah amma mene asalin sunan shi mun faɗa ana kiran shi Abdurrahman bin Sakar ko ana kiran shi kuma Abdushams wanda malamai suka ce asma'uhu jamma sunan shi suna da yawa wanda malaman tarihi sun yi samu bambanci wanda suka ce sunan shi Amr wanda suka ce sunan shi Sa'id wanda suka ce Abdushams domin lokacin da ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce me sunan ka sai ce Abdushams bin Sakar bawan mai rana dan dutse sai manzon Allah ce bal Abdurrahman daga nan take manzo Allah ya canza mai suna da wannan dalili malamai suka ce in sunan mutum bai da kyau suna ne wanda yake gama gari to idan ya girma aka ce mai sunan sunanan nashi ba bai kyau bane to ana da girma ana da dacewa ana da daidai daidai ne a canza mai suna a lokacin kamar mutum ne ya girma ya ji labarin sunan shi ba mai kyau bane sunan nashi watakila ya kama da sunayen aljannu kamar wani yaro da aka sanya mai suna wai barhaya barhaya wani tacce ke jibgejin aljanni yana zuwa yana tun ana can kasar layi malai ce ne sunan ce bar haya ce kasan waye bar haya aljani a kira mun ba shi ana kira malai ce mun canza mai suna sunanka abdullah nan take aka canza mai suna wanda yake nuna ana iya canza sunan mutum ko da ya girma kuma ko da mutum watakila ya girma ya ji labari watakila mahaifinsa bai yanka mai rago ba lokacin da yake yaro to zai iya so kato ta rago kawai ya yanka wani an yi samu suna ne ya ce a ah, wallahi rago suna na ne ibn sirin ɗaya daga cikin magabata kuna jin tarihin sa ko ibn sirin abin da yake na ibn sirin ya zo ko ya samu rakumi ya soke wani magabaci ya zo wuce kusa da gidansa sai ce ya ah, Ibn sirin wannan ko me sai ce wallahi lokacin da aka haife ni ma ta ban labari ba a yanka mu hakika ba don haka na yanka wa kaina ya ce ah ka yanka wa kanka kuma to ka haukace ne sai ce ko dai kai ka haukace ya ce a sunna na dace da sunna ina fata mun fahimta to Abu Huraira da Abu Sa'id ne khudri suka ce anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabin da tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi kala yace ma yusibu muslima ba zai shafi musulmi ba kaga nan an nuna musulmi shine ke da daraja ta kokolwa an ce ma yusibu muslima ba zai shafi musulmi ba min nasabin nagajiya wala wasabin ko rashin lafiya wala hammin ko damuwa wala hazanin ko da ko bakin ciki wala adan ko ta cuta wala gammin ko damuwa tare da bakin ciki domin kalma ta al-ghammu bakin ciki ce da damuwa kada wani ya ce an ce gamu ya ce har da gamu kuma to ba gamu ake nufi ba ina fata mun fahimta da wannan dalili malamai suka ce musulmi dan gatan Allah ne domin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslim ba zai shafi musulmi ba malamai suka ce wannan ita ce daraja ta farko dan adam ya kasance musulmi idan mutum ya kasance musulmi to ya samu mataki na farko a rayuwar shi ta biyu addinin musulunci kuma mutum ba zai zama musulmi ba sai ka kasance tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mutum ba zai taba zama shi musulmi bane sai ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ko mutum zai zama musulmi mutum ba zai taba zama ba wannan ita ce kalmar da take zama da kai musulmi duk mutumin da ya faɗe ta koya ne ko da wasa ya faɗa ya riga zama musulmi ina fata muna fahimta wannan yake nuna cewa in dai musulmi ya yi dace ya faɗi wannan kalma to ya riga ya zama musulmi da wannan dalili ɗaya daga cikin magabata yake cewa man ha mu'taqidan ma'naha wa kana 'amilan bi muqtadaha fi al-qawli wal fi'li wa mata mu'mina yub'ath yawm al-hashr najin amina fa inna ma'naha alladhi 'alayhi دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها بالعلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه يكي شوى duk dan adam da yake so ya kasance musulmi man ha mu'taqidan ma'ana wanda ya fade ta yana kudirta ta da ma'anarta fil qawli wal fi'li azancan shi da aikin sa yub'athu yawm al-hashr najin amina za ya tayar da shi dan tashin alkiyama yana amintacce فإن معناها الذي عليه معنى تشيني أن ليس بالحق إله يؤبد باب هنا ألا جزاء بوت تمام بشيبا شرط لا إله إلا الله ودا بقيني وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوعد حقا ورد إذا كتب سمع القرآن ده حديثي سنتفت الدوانا منين نفرقه العلم كسام علمي أكد لا إله إلا الله والعلم واليقين والقبول كلمة كيدد إذا والإنقياد كجاوز وكلمة إنا بتمام بينتا والصدق كتسكن ذاتها wal ikhlas ka samu ikhlasi a wajen Allah cewa ka yarda da kalmar la ilaha illallah ina fata mun fahimta wasir wal ikhlas wal muhabba sun ka samu soyayyar wannan kalma idan baka samu soyayyar kalma ba riga kalma da cewa da wannan dalili malamin suka ce bautar Allah kamar yadda al-Imam al-Husayn al-Barbahari a littafin Sharh sunna yake cewa kalma ta ibada sai ta hada abubuwa guda uku na farko a samu ar-raja'u a samu fata a wajen Allah a samu al-khawfu sannan a samu al-mahabba sai ka samu soyayyar Allah tun kafin ya zamo kana ka tabbatar da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah ina fata mun fahimta wannan shine musulmi wanda idan ka duba dukkan dukkan bayin Allah na kware kowa musulmi ne duk wanda ya kasance musulmi malamai suke ce sai mutum ya zama musulmi tukunna kafin ya zama muni. sai ka zama musulmi kafin ka zama mumini sai ka zama mumini tun na kafin ka zama taƙi ne tsoron Allah sai ka zama taƙi kafin ka zama muhsini wannan ita ce ƙarshen martaba ta ɗan adam duk wanda ya zama muhsini mai kyautatawa to manzilar su matsayinsa a gidan aljanna mata musammanci. musulmi shine mai daraja ta farko kada ka ɗauka cewa zaka yi tuwa tuwaran tashin alkiyama ka ce kai ba musulmi ne, ka dauka zaka shiga gidan addinin Allah ko zaka shiga aljanna dole mutum sai ya zama ya yi shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan yake nuna cewa kalmar la ilaha illallah ita ke shigar da mutum cikin musulunci idan ka duba cikin alqur'ani mai girma annabi nuhu alaihi salam cewa yake wa umirtu an akuna min almuslimin a cikin surati yunus alaihi salam ina fata mun fahimta haka nan idan ka duba cikin سورة البقرة النبي إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونشين عند النبي يعقوب عليه السلام النبي يعقوب أي جيكا من النبي إبراهيم عليه السلام وسيتين دي بارك النبي, النبي إسماعيل النبي إسحاق عليه السلام cewa karku ku kuskura ku mutu kuna kan musulunci idan ka duba annabi annabi annabi Musa alayhi salam shi ma yake cewa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin Hakanan idan ka duba annabi annabi annabi yaqub alayhi salam yace am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun haka nan idan ka duba annabi yusuf alayhi salam rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatira as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin haka nan haka nan idan ka duba wato shi kansa wato abin nan bilqis alaiha bilqis daga cikin wato daga cikin wato wadda take baiwa ce ta Allah subhanahu wataala idan ka duba cikin suratul namli Allah subhanahu wataala ya ba mu labari akan ta take cewa rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin haka nan annabi isa alaihi salam Allah ya ce falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah wani kin musulunci kenan idan ka duba cikin aljinuma da mutane mutane akwai akwai musulmi Allah ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasirun sai Allah ya cike zancen da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suke cewa labinatu labinatu tamam wa miskul khitam shine block wanda yake mai cikawa daga manzon Allah ya zo ai an gama cikin zancen kenan wa miskul khitam kuma shine karshe na cikawa wanda yake mai kanshi Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ashe kenan duk mutum da ya zamo ya kalmar la ilaha illallah shi idan ka duba cikin hadisi da ya tabbata cikin musnad imam ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara yan uwansa gaba daya kamar yadda hadithin ya zo cikin musnad imam ahmad hadithi na 1623 sannan hadithin ya sake zuwa cikin musnad imam ahmad hadithi na 1904 sannan hadithin ya tabbata a cikin wato ibnu hibban a cikin sahihinsa ya fitar da hadithin hadithi na 159 sannan hadithin ya tabbata a cikin ibnu khuzaima hadithi na 18414 sannan hadithin ya sake tabbata a cikin musnad imam ahmad hadithi na 23192 sannan hadithin ya sake tabbata a cikin musnad imam ahmad ahmad hadithi na ɗaya. sannan makanikin hadithi injiniyan hadithi albani ya inganta hadithin a cikin sayin jami'u sayin hadithi na 1401 manzon Allah da ya shiga cikin kasuwa yana kiran sa gaba ɗaya yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu kaga su ta kenan ku ce la ilaha illallah tuflihu za ku rabauta da wannan dalili duk mutumin da zai bar duniya sai ya cika da kalmar da za ta tabbatar da shi musulmi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisi cikin sunan Abi Dawud hadisi na 3116 sannan hadisin ya zo cikin Muslim Imam Ahmad hadisi na 21589 sannan hadisin ya zo cikin wato eh, Imam Al-Hakim ya ambace shi a cikin wato a cikin Baihaqi hadisi na daya mujalladi na daya shafi na 503 sannan hadisin Albani ya inganta shi a cikin Sahih Jami' Sahih hadisi na 6489 wanda manzon Allah yake cewa man kana asiru kalami la ilaha illallah dakhala aljanna ka ga ka bar duniya ka shigo duniya da la ilaha illallah ka bar duniya da me la ilaha illallah wannan yake nuna cewa duk dan adam da yayi dace da irin wannan ya gama nasara duniya da lahira wannan shine musulmi sai wanda ya tabbatar da la ilaha illallah sannan kuma wannan addinin musulunci da kake gani game da hadisi ya tabbata cikin tabarani a cikin al-kabir hadisi na 1280 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yablughanna hadha al-amru ma balaga al-layl wan nahar لا يترك الله به بيت وبر ولا مدر إلا أدخله هذا الدين عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر والكافرين wannan addini ko an ki ko an so musulunci sai ya kara ko ina da ina hatta gidan George Bush har gidan America sai musulunci ya shiga wannan yake nuna musulunci babu inda ba zai shiga ba kenan har gidan lalon sai musulunci ya shiga da karfin Allah wannan yake nuna musulunci inda ba zai shiga ba domin hadithin da ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah zawali al-adha fara'aytu mashariqaha wa magharibaha Allah ya nannade min kasa sai da na gaggabacin ta da yamma ta wanda yake nuna cewa musulunci sai ya shiga ko ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin babu wata damuwa wala hazanin ko bakin ciki wala ada ko cuta wala ghammin ko wani damuwa hatta shaukata shakuwa. har kaya da mutum zai taka illa kafarallahu biha min khatayahu ba ce Allah ya kankare ne sa, ashe mu musulmi mun dace kenan ka taka kaya kawai damuwa ta dame ka kawai ka kwanta ka kwanta hankalinka a tashe kana kana jin raɗaɗin wannan damuwar Allah sai gankare maka zarabanka to amma malamai suka ce waɗansu laifi za a kankare maka shin kaba'irul dunub ko sagairul dunub anan ake yin ta malamai suka ce sagairul dunub ake yi ina fata mun fahimta sagairul dunub kalma ɗaya ce mutum zai faɗa duk laifin shi da ya aikata a rayuwar shi ta duniya Allah zai kankare mai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin da ya tabbata shi ma cikin sunan Abi Dawud hadisi na sittin sannan hadithin ya zo cikin da imam ahmad hadithi na 6920 sannan hadithin albani ya inganta hadithin a cikin sayi biyar da da talatin na 5636 manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ala wajihin ardi ahadun a bayan ƙasa babu wani ya ƙulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah illa kafara Allah biha min khatayahu walau kanat mithla zabadil ba'd ko da ta kai yawan kumfan teku inda ka ce la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah Allah zai karin zurban ka ko da ya kai yawan kumfan ku. duniya Allah zai kankare ta wannan ya nuna cewa ko zunubi ne gina. amma malamai suka ce nan ana nufin sagairu zunub domin Allah ce in ta tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa da kalan kalima in kun nisanci manya manya amma an samu sabani waɗansu malamai suka ce ai fadin manzon Allah hadisi da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim man hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummu zai koma kamar ranar da sa ta haife shi ana aifan jinjiri da zunubi to tunda ba a aifan jinjiri da zunubi ya nuna cewa kenan lalle mutum zai koma tas garau babu wani laifi da daraja da shi kenan amma malamai suka ce a nan gurin ana nufin ƙananan zurbai ne idan mutum yana nisantar su yana nisantar manya to ƙananan Allah zai kankare maka idan damuwa ta dame ka kai cuta kai ta cuce ka cuta ta dame ka ka zauna kana cikin tuna wannan damuwar Allah sai kankare maka maka wannan yake nuna dan adam idan ya shiga cikin damuwa babu wanda zai dinga tunawa sai wa sai Allah ashe kenan malamai suka ce al-masa'ib takunu ala wajhayn musiba tana kasancewa kashi biyu akwai taratan wani karan laifi da zunubi da cuta da musiba da za ta shafi dan adam zai tuna lada a wajen Allah zai tuna wato neman lada a wajen Allah wannan tunawar da zai sai zo ya samu abu guda biyu na daya zai samu me takfiru dhunub za ka kankare mai zunubansa na biyu kuma ziyadatul hasanat za a ƙara mai kyawawan ayyuka Allah ya sa mana daga ciki na biyu kuma mutumin da musiba ta dame shi sai ya tuna lada a wajen Allah ya ƙi neman lada a wajen Allah to zai samu abu guda ɗaya me zai samu takfirun zunub za a kan karbe zunubansa ƙanana da ya aikata a rayuwar shi ina fata mun fahimta ai hatta sallah idan mutum yayi ai tana mai mutum zunubai ko inna salata tanha an fahsha'i wal munkar sallan take iya hana dan adam ma ya aikata zunubai da wadansu kananan laifuka amma manya manya manyan laifi sai kaga wani dan adam yana aikata su saboda babu tsoron Allah wanda yake nuna cewa idan mutum ya wadansu kananan laifuka Allah subhanahu wataala zai iya kankare mai laifukan sa Allah madaukakin saki zai iya kankare mai wadannan laifukan da yayi domin ka gane cewa babu wanda yake kankare laifuka na dan adam in ba Allah ba ka duba hadisi ingantacce da yake nuna duk dan adam mai laifi babu wanda ba mai laifi ba ne a wajen Allah wannan yake nuna dan adam ne laifi ne hadisin da kun sani na cikin sunan ibn majah hadisi na 4251 wanda albani ya saha hadisin a cikin sahih jami' sahih hadisi na 4515 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bun adam khata duk dan adam ne kuskure ya nuna mana kuskure ko ba mai ashe kenan duk dan adam da ya kuskure ya sani babu wanda zai kankare ne zulubansa in ba Allah ba idan ka duba wani littafi da ake kiransa al-aqiba al'akiba littafi ne na wani magabaci idan ka duba shafi na 131 abin da yake cewa shi ne. muhammad bin rashi yi mafarki da ya yi mafarki yana neman ina abdullahi bin mubarak ka san magabata suna yin mafarki ina wani ina wani yake kamar yanzu lokacin rasulun alhaji lawancin do wani bawan Allah yake ya yi mafarkin shi to wannan in ka ga mutum yana iya mafarkin wani bawan Allah ya rasu to wannan mutum ka ne shi da imani ba kowa ne Allah yake sanya mai kullum idan yayi mafarki ya dinga mafarkin aljanna ba aljanna aljanna alheri an gafarta maka zunubi sai mutumin Allah domin wani kullum mafarkin sa sai dai yayi mafarkin dala biliyan kaza miliyan amma kaga mutum yana mafarkin aljanna kullum to in Allah da ya kama ta hanyar an aljanna Allah sama na daga cikin su Muhammad bin Rashid yake cewa ne mafarki ina Abdullah bin Mubarak yake ina kallon shi a cikin mafarki sai yake ce min ka gani yace na dade ina ta neman ka sai yake cewa kai ne Allah ya maka sai ya ce adi ne magafiratan a ahatat bi kulli zambi Allah ya gafarta min dukkan na ta haɗi dukkan wani da ne Allah ya gafarta min sai nake ce mai a ah, fa Sufiyanu thauri Sufiyanu thauri kuma ina yake sai ce kai bakhil bakhil wannan ya isa ya isa zaka wancan ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin shahada shuhadai wasu salihin Allah ya riga ya haɗa shi daga cikin annabawa da mutanen ƙwarai yana tare da su wannan su ne bayan Allah na ƙwarai wanda kullum idan sun tuna wani abu babu abin da suke tunawa sai gafara da Allah ka duba fa shi Muhammad bin Rashid da ya ga Abdullahi bin Mubarak Abdullahi bin Mubarak yana cewa Allah ya gafarta mai zunuban sa wannan yake nuna maka Allah mai yawan karkar zunuban bayi ne shi sa Allah subhanahu wataala zaka ji a cikin Al-Qur'ani mai cewa yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi amin Allah yana kankare musu mafi munin abin da suka aikata ka gane babu wanda yake kankare zunubai in ba Allah subhanahu wataala ba wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wataala shine mai kankare zunuban bayinsa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunuban mu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suke tafakin fa wannan hadisi alwasf da ya faɗa din nan shine almarad rashin lafiya idan wani rashin lafiya ya same ka domin akwai mutumin da rashin lafiya ko wata musiba za ta dame shi kullun tana Allah yake kamar wani bawan Allah alaji sabo baki da Allah mazakin sake da aka yi mai kafa lokacin da naje kashi ina ina mai addu'a ina ce ka yi haƙuri ina karantar da shi ayoyin Allah da hadisan manzan Allah sai yana cewa in mm, Allahu akbar Allah samu daga cikin su ce ai malam na riga na dau dangana na gane Allah shi ke komai to wannan kaga ya dau matsayin wannan hadisin kaga zai samu abu guda biyu takfiru dhunub wa ziyadatul hasanat haka ake so idan masifa ta zame ka kamar ɗaya daga cikin wani balaraban ya ce mun ga abun mamaki kamar da ibnu jawzi an bata a cikin uyunul hikayat mujalladi na ishabi na 171 yake cewa muna zaune wata rana kawai sai ga wata mata kun san mata su ne suka fi kowa rashin haƙuri idan masifa ta same su ya ce muna zaune ko sai ga ɗanta ya mutu ɗanta yana mutuwa aka zo mata da shi aka ajiye a gabanta ta kalle shi sai ta shiru sai ta fashe da dariya aka ce me yasa kike dariya take cewa kullu bin unka wa in qalat salamatuhu al adba yawman al mahmudu take cewa duk wani dan mace dama idan har aka ce shi mace ta aibe sa ai babu makawa wata rana sai an dauke shi akan kafadin maza an kai shi zuwa kabari wannan ba laifi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka ɗaya daga cikin magabata ya ce muka ga abun mamaki dama an san aljaza rashin haƙuri ya yi wajen mata yake amma sai gashi ta yi hakuri. yanzu mata an yi mutuwa wanda ma ba nata ba tana zuwa daga kofar gidan dafa ta kawo tana dariya tana ansa waya amma munafika daga ta zo kusa da gidan sai ta ajiye wayan ta kulle da kyau in kada a sace mata tana zuwa sai ta faɗi tana cewa wata riga tana dan bude ido tana ku rike ni ku rike ta baki wayo Allah na shiga uku na kuma ƙarya take idan ta gana dan bata kuri tana dan daga gilashin tana dan daga gilan tana dan haka ana kallon ta kuwa a ce Allah sarki wanci wanci ta nuna da mota a mutuwan nan a yayin ba san ƙarya take ba Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya bamu ladan hakuri akan musibu da suke damun mu da ya bayan da Allah subhanahu wataala ya gafarta mamatan mu Allah subhanahu wataala ya gafarta ma duk dattawan da suke cin wannan unguwa da Allah madaukin sarki gaba rayuwarsu Allah subhanahu wataala ya gafarta ma musamman shi Alhaji Adamu a Alhaji Amadu Ali da su Alhaji Masalla da su duk sauran dattawan da suke cin wannan unguwa ba za mu manta da uba jagora shugaban wanda ya assasa wannan masallaci ba shi Dr. Hassan Sa'id Allah ya gafarta mai Allah madaukin sake kai haske kabarin sa mahaifiyata ma Allah subhanahu wataala kai haske kabarin ta sannan bayin Allah na kwarai da Allah madaukin sake kafara yau su Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah madaukin sake kai haske kabarin su Allah ji lawancin da Allah haskaka kabarin sa na'am wannan malam mahaifiyata tana fama da rashin lafiya ina fatan ana sata a cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya bata lafiya Allah subhanahu wataala ya tashi kafadarta Allah madaukin sarki ya sanya fara. ga wani shi ma yana cewa Allah gafarta ma malam wata addu'a na ji ana yi idan an karanta suratu iza ja'a nasrullahi wal fajr zuwa karshe shin ya inganta bai inganta ba سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك